أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah ma halicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu kuma ya ba mu lahiya da samun damar haɗuwa da ku kamar kullum a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya amince da ita muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da kyakkyawar fahimta na wannan addini nashi da samun damar aikata wannan addini da kyakkyawar kama yadda yake so tare da samun tsira da samun nasara a wannan duniya ɗin da kuma ranar gobe lahira bi iznihi ta'ala in musulmi kamar da muka sani muna cikin bayanin tasiri da kuma aiki wanda imani ko mu ce da kafirci suke yi kenan imani da kafirci suke yi wajen samun wadata ko azaba shin imani shi ke jawo samun wadata shi kaɗai kawai ko kuma a kafirci shi ke jawo samun wadata shi kaɗai kawai ko ku akwai wani abu kamar da muka bar tambaya kenan shin da imani na shi kaɗai ya ishe ne shiga aljanna ko koya ne ko kuma ai da ayyuka na kawai na kware sun isa su tsirar da ni zuwa ga aljanna shin haka ne ko ko ba haka ne ba wannan tambaya kamar da muka sani ta zo ne inda muka ce mumini da kafiri sun yi ayyuka mumini ya ayyukan banza shi kuma kafiri ya yi ayyuka na kware shin yaya ne sakamakon sa yake a ranar tashin kiyama wannan ita ce babbar tambaya wadda muka aza a kanta muka ce amma amsa yana da kyau mu gane hakikanin imani mu gane hakikanin kafirci menene hakikanin imani imani mu sani cewa wani hali ne wanda yake samun mutum na aƙida kenan wanda kenan abinda mutum zai samun yarda da shi bayan ya fahimci wani abu kai ne yanzu kana sauraron wannan darasa na aƙida sai ka an karantar da kai wani abu sai ka ƙaru da wannan abin daga nan wurin bayan ka ƙaru da shi sai kai imani da shi a cikin zuciyarka cewa gaskiya ne kuma za ka aikata wannan ne imani Shina ake ce ma imani wani abu ne wanda cikin zuciya yake wani hali ne wanda yake samun mutum bayan ya fahimci wasu al'amurra ya gane wasu abubuwa na addinin shi sai a ce yanzu mi ya samu imani amma shin yanzu shi kenan daga ya fahimci wannan darasin shi ke sai ce mai imani ne shi a'a ayyukan da zai bada bayan wannan abin ya samu ya samu ya zauna a cikin zuciyar shi zai ba shi damar yin ayyuka na kwarai shi yasa ake cewa kenan imani wai shine ganewa da sani wanda mutum yake samu wanda bayan ya same shi za a same shi yana ingiza shi yana tura shi wajen yin ayyuka wannan shine imani saboda kanin kenan shi ilimi ilimi shi kadai bai isa kaji darasi kaji an bayyana maka amma shi kenan ba shi kenan ba kenan ana buƙatar a ga cewa lallai ka tashi wannan ilimin ya bada sakamako mai kyau na tura ka cikin samun ayyuka na kwarai to sannan ne za a ce maka mai imani saboda haka nan kenan don mutum ya san wasu abubuwa amma bai aikata ba shi yasa a nan wurin kenan za mu gane cewa kafirin da ya zo ya yi ayyuka na kwarai kawai ayyuka ne ya kwarai amma asalin imani da Allah yana da bai da kai kuma kana da asalin imani da Allah imani da Allah kana da amma hakikanin imanin ya haɗu bai haɗu ba saboda bai tare da aiki shi yasa kenan duk mutum wanda ya haɗa imani tare da aiki shine imani ma'ana ya haɗa ilimi don a nan wurin kenan cikin darasinmu ba mu ce ma mai ilimi kawai na addini wai imani gare shi a'a sai ya haɗa ilimi da kuma aiki wannan shine abin da ake bukata don saboda ana samun wasu suna da imani ko mu ce suna da ilimi kenan mu abbara magana da kyau kuje da take suna da ilimi ilimi kuma wanda ke ba su yaƙini cewa abu haka nan yake ma'ana suna da ilimin cewa akwai Allah amma a wurin aiki sai suka saba ma aikin sai suka saba ma ilimin da suke da a irin wannan mutanen mai Allah ya ce kamar irin kafirai suna da ilimi shi wanga wanda ka gani ya zo ya aikin kwarai ilimi ne kawai gare shi bayan ya samu ilimi shi wannan kafiri kenan shin ilimin ya yi aiki da shi a'a farkon aiki menene farkon aiki ka fara ce ka fara gayi da bakinka ka yi imani da Allah wannan wanda ya fahimtar da kai cewa abin nan yana da kyau kula da marayu yana da kyau shine yana daga cikin asalin aiki baka cewa a ka gano ta hanya addinin musulunci ka an karantar da kai cewa kula da marayu rashin cin dukiyoyinsu abu ne mai kyau taimaka musu abu ne mai kyau taimakon talakawa abu ne mai kyau ta kowace hanya taimakon su gina musu asibiti ne gina musu wurin karatu ne taimakon taimakon su ne cikin samun abin da za su rayu da shi ne na abinci taimako ne kaga a nan wurin ilimi ne kawai gare shi amma wurin aikiwa kawai sai ya zo yake aikata abin shi yadda ya ga dama ba wa yadda Allah yake so ba yadda Allah yake so farko sai ya imani da Allah shi sa Allah ya ce akwai irin wannan mutanen wanda sun samu ilimi amma a wurin aiki suka samu matsala sai suka kima yin wannan abin suka nuna kawai su ba su yarda ba kenan kaga imani bai zo ba itikadi bai zo ba bai kammala ba saboda imani sai ka haɗa abu biyu ne ilimi da aiki Allah subhanahu wataala me yake cewa wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uduwa ko wa uluwa Allah subhanahu wataala yana cewa ga su sun saniwa. sun san haƙiƙanin abin suna da yaƙini ransu ya samu yaƙini cewa abin haka nan gaskiya ne annabi da abubuwan da yake gayi sun kai ga yaƙini cewa lallai wannan maganar da yake gaskiya fa ne malamai abin da suke yawan gaya musu sun san da cewa gaskiya ne amma mi sai suka juya kai suka kau da kansu suka yi in kare kai saboda su mi ba su san su aikata wannan ayyukan Faransa yana ƙin wannan saboda san girman kai da ɗaukaka kaga kenan a nan wurin kawai ilimi ne ke gare su da samun yaƙini amma a wurin aiki ba su yi aikin komi ba Shi ne Allah yake cewa sakamakonsa zai muni fanzur kaifa na aqibatul mufsidin a cikin suratul naml ana samun wannan aya ta goma sha hudu saboda haka nan kenan tun daga nan wurin mun gane me hakikanin imani sai hakikanin kafirci menene hakikanin kafirci shi kuma mu sani shi kishiyar imani ne kenan in ka ce wannan yana da imani ma'ana ka ce kenan kamar da muka sanar yana da ilimi da kuma aiki amma kafircewa kishe shi ne kenan ta da yana da ilimi amma bai yi aiki ba ko kuma yana aiki bai da ilimin kenan bai da hada imani ba saboda haka nan kafiri dai ne a wannan ma'ana muna gane menene kafirci duk da babban kafirci wanda Allah subhanahu wataala ya yi tsana shine wanda mutum zai nuna ya yi imani a zahiri gaye zahiri ya yi imani yana nuna shi mai imani ne amma a ɓoye shi ba mai imani ba ne wanda ake ce mami munafiki ita ce babban kalma ta kafirci wadda Allah subhanahu wata'ala bai so kuma yamma duk masu irin wannan aikin tanadi na wuta mai tsanani har yake cewa mi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ku duba inda aka masa tanadi saboda tsananin wannan kafircin nasu har ya wuce za mu zo ma da bayani mu gane nan gaba me yasa muke son mu san kafirci a ma'ana ta fiƙihu da kafirci a ma'ana ta zance ta malaman zance saboda ta irin wannan saboda musamman wani irin kafirci ne wanda ke isa mutum cikin irin wannan wuta din shin irin kafirci ne wanda malaman fikihu suka tai ko kuma irin wanda malaman zance suka tai kan shi wannan kenan ɗaya daga cikin ma'anoni wanda muke iya ishara dangane da abin da ya shahi kafirci saboda aka shi ake cewa kafirci yana ba da ma'ana kamar guda biyu na farko yana iya zowa kenan kishiyar imani wanda muka sani a yanzu wanda a yanzu mun san menene imani shine wanda ke tare da ilimi sani da wayewa kenan duk ma'ana ilimi ne da kuma aiki sannan ma'ana ta biyu ta kafirci shine rashin imani da wata ma'ana da da wata ma'ana wadda suke cewa ta ga mai kafiri don ma'anai kenan tana da kwaɗi ba kawai a ce rashin bai da imani ba a'a tana da faɗi kamar yadda muka nuna faɗinta kuma shine ta ga mai kafiri wanda kawai bai da imani da kafiri wanda muka ce yana ba da ma'anar munafiki kaga wannan ma'ana ce mai faɗi saboda mi saboda ma'ana farko kawai wanda bai imani ba ko kuma bai aiki ba bai haɗa biyu ba amma a ma'ana babba shine ana ba da ma'anar waccan kuma ana ba da ma'anar duk wanda zai yi inkari gashi ya ga hakika ya san gaskiya ne amma kuma yana inkari shi ma wannan ana kiran shi da kafiri ma'ana kenan munafiki ma kafiri ne shine abin da muke son mu sanar sannan yanzu bayan mun san wannan muna son mu san bayani na biyu wanda muka ce muna son mu san iyaka tsakanin kafirci da imani me iyaka tsakanin su shi dai imani shi ne farko abin da muke son mu sani ne imani da Allah subhanahu wataala tauhidi kenan sannan imani da littafin Allah subhanahu wata'ala imani da annabawa kasantuwar akwai su kasancewa akwai annabawa da irin wannan abubuwan da ake son a yi imani da su to yanzu su ne wannan abubuwan da ake ce ma iyaka tsakaninsu da kafirci saboda kafiri kafiri bai imani da waɗannan ba kenan matsalar kafiri da mumini kana samun mumini ga kafiri mumini yana da ilimi da ganewa na cewa Allah yana son kaza yana son kaza yana son kaza haka nan shi ma kafiri kana samun wannan irin wayewai tare da shi amma wurin aiki wa wurin aiki ma ana cewa kafiri yana aiki kamar da muka da misali cikin tambaya za ka same shi yana aiki har ma ya kafe ya yi mumini aiki amma sai dai matsalar shi wannan shamakin da ke da tsakanin mumini shi ne bai imani da shi ba tauhidi imani da annabawa imani da ranar lahira imani da littafin Allah to shi ne matsala dama tsakanin mumini da kafiri kenan ga mumini nan ga kafiri nan su wannan tsakanin ne shi mumini ya yi imani da shi ya gama da aiki shi kenan ya zama mumini amma shi kafiri yana da sani da ilimin cewa Allah yana son kaza yana son kaza amma asalin yayi imani da Allah bai yarda shi ka samu kafiri yana daukar littattafai na muminai na musulmi yana karantawa yana daukar abubuwan da ya gani masu kyau adalci sanin zamantakewa sanin haƙƙin mutane sanin girman na gaba sanin darajanta mutane ra'ayin mutane duka wannan ya sani amma asalin abin da ke tsakani shi na imani da Allah tauhidi na Allah tauhidi na kasantuwar yarda da annabawa duka wannan abubuwan za ka samu bayar da su ba bayyara da imani da lahira ba kenan a nan wurin idan kafiri ya zo ya ce shi ya yi ayyuka na ƙwarai yana son shiga aljanna a kan wani dalili wannan asasin abin da ke tsakaninsu bai imani da shi ba wanda kuma shi ne dama abin da ke me yasa ce shi ne tsakaninsu kenan shi ke bambancewa tsakanin mumini da kafiri wannan mu sani amma in ka duba a waje har ma za ka samu wasu ƙasashe na kafirai sai ka ce kai kace su ne ke musulunci kai kace su ne ke addini alhali wasu ƙasashe wanda ke da kwai musulmi musulunci ɗari bisa ɗari ko tis'in bisa ɗari za ka same su ayyukansu ba irin na musulunci ba ne amma waɗannan ayyukansu irin na musulunci ne shi sa ke cewa ayyuka suna iya haɗawa duka su yi ayyuka duka su yi imani suna da eh, ilimi amma matsalar su ba su da su kafirai ba su da asalin abin da Allah subhanahu wata'ala farko yake so a yi imani da shi wannan shine bambancin su sai nan gaba za mu zo da bayani cikakke game da abin da ya shahi tsakanin kafirci na zance na fiƙihu ko kuma zance na ilmul kalam malaman zance kenan بإذنه تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين